والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بركة مدهدوة تفرقوا أولا مسلاتي من البركة domin tattaunawa a cikin littafin al'usul talata babu shakka ilimi duk sanda za a fara shi ya kamata a ce an masa tushe musamman ma kuma a ɗauki abin da ba zai ɗau tsawon lokaci ba wurin karanta shi wannan sai ya ba almajiri himma ya ga cewa a ɗan ƙanƙanin lokaci ya karanta littattafai da dama musamman ɓangare mai muhimmanci tushe da ya shafi aƙidar musulunci domin a kanta ne ake gina duk wani abu da za a gina na aiki ita ce da'awar annabawa ta farko idan ka ɗauko ayoyin Alƙur'ani mai girma duka da suke magana a kan fuskar annabawa da mutanensu sai ka ji abu na farko da Allah ta'ala yake cewa sun gaya wa mutanensu u'budu Allah ma lakum min ilahin ghairu ku dayanta Allah da bauta ba ku da wanda ya cancanta ku masa haka in ba shi din ba sannan muhimmanci na biyu kasancewar kyautatuwar aqidar musulunci ga mutum ita ce take sawa aikinsa ya sami gindin zama Allah ya karɓa masa rashinta kuma yake rusa aiki kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin hakika an yi wahayi gare kamar yadda kuma aka yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka wallahi da abin ake ka daidaita Allah da wani to da aikin da kai na nagarta da sai ya rushe kuma za ka samu kanka cikin waɗanda suka yi asara a'a ka daidai ka bautata wa Allah ka ɗayanta shi da bauta ka kasance cikin masu gode wa Allah a aikace to littafin salasatul usul ya ƙunshi wasu muhimman matsaloli guda uku wanda malamin ya kawo wanda ba wanda zai wadatu gaban sanin sannan kuma watakila a zama guda biyu ma za a iya karanci littafi sai izamto kuma an nemi wani insha Allah ta'ala idan Allah subhanahu ta'ala ya ara mana numfashi a tsari kamata ya ce mun fara karanta alqawaidul arba'a ko su ka'idoji da Sheikh Muhammad bin Abdul rahmatullahi alayhi ya kawo ka'idoji guda hudu da suka shafi karatu da addini to amma tunda mun riga an sanar cewa talatatul usul din za a yi to ba garaje in aka karanta wannan sai a dawo insha Allah a karanta wancan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya zo daga bayan baya ya ɗauki littattafai na ilimi na waɗanda suka gabace shi irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn qayyim al ya karanta kuma Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin karatun wanda sanadiyar wannan ne ya samu wato bisa ƙoƙari da jajircewa nasa da kuma haɗin gwiwa na wasu sarakuna suka iya kafa ƙasa ta saudiya al-mamlaka al-arabiyya saudiya akan cewa za su sanya littafin Allah maɗaukakin sarki al alƙur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ita ce sune ne za su zamta musu jagora bisa fahimtar magabata na ƙwarai domin magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai lallai su ne suka fi dukkanin al'umma cikar imani da kuma jajircewa wurin aiki da karancin kuma wato fita daga kan turba to a dunkule malam yana cewa i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ما لن يتشي تسني ألا يمك رحمة وأن أسلوبي من توسى ساوى شوى وأنك kake kiransa الله ga Allah kake kokarin koya الخير ya kamata ka ja shi a jiki ya kamata ka yi masa fatan alkhairi kuma yadda kake so wannan alkhairin da kake so ka isar ya karba to ya kamata ya zamto da salo mai kyau annabawan Allah su suka fi kowa irin wannan salo mai kyau za ka ga suna kiran al'umma su zuwa ga su daidai su gyara abin da yake ba daidai ba ba tare da kausasawa ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi manzon sa ce walau kunta faddan ghalibal qalbi lam faddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر azamtasa عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين yace da ka kasance mai kaushin hali mai ƙinƙashewar zuciya ba ka da mu'amala ba ka da salo na isar da sako ta da duk sai su tarwace ba wanda zai haɗu ya zauna a gabanka kai musu afuwa kai musu rangwame ma'ana idan sun maka ba ne ba sun maka kuskure sun zo da abinda ba haka ya kamata ba yake cewa ya wajaba gare mu mu koyi matsaloli na ilimi guda hudu matsala ta farko mu koyi ilimi domin shi ilimi babu abin da yake kama da shi ko yake daidai da shi matsawar niyyar mutum ta kyautata da ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita annabi Adam alaihi salatu wassalam akan mala'iku idan ruwan bauta ne ba wanda ya kai mala'ika domin akwai mala'ikan da tun da aka halicce shi to da'a yake wa Allah bai san komai ba sai wannan da'ar ya yi sujjada bai dago ba Allah ta'ala ya musu take a cikin alqur'ani yake la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yashurun da yana ambaton wuta yake alaiha mala'ikatul ghilab shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yashurun amma da aka halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam aka sa shi ya sanar da mala'iku abinda ba su sani ba da suka sanar da shi da ya sanar da su sai Allah ta'ala ya jagorantar da shi ya shugabantar da shi akan mala'iku saboda ilimi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da waɗanda ba sani ba za su yi daidai wannan istifhamu taqrir tambaya ake ba don ana so ka ba da amsa ba domin a tabbatar da abu amsa ita ce ba za su daidaita ba ya ce inna ma ya tazakkaru ulul ta. to don haka ya waje ba a koyi ilmi wani irin ilimi asali ilimi gaba ɗaya ilimi guda ɗaya ne amma yana da rasta. da zamani ya tsaho sai aka dinga mai da ilimi gutsun gutsun gutsun gida gida gida gida amma asali ilimi guda ɗaya ne kuma mamallakin sa shine ubangiji shi yasa yana daga cikin sunan Allah subhanahu wataala al-alim mai tarin sani ilimin Allah subhanahu wataala ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da iyaka ba za ka iya suranta shi ba ni da kai akwai iya abin da muka sani akwai abin da ba taɓa tunaninsa ba abin da muka sani ɗan ƙalilan ne ɗan kaɗan ne cikin abubuwa masu tarin yawa wanda ba mu sani ba misali akan yalwar ilimi annabi Musa alaihi salatu wassalam yana annabin Allah wanda Allah yake bance shi ya magana da shi Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa hakikanin zance yace walamma jaa Musa limiqatina yayin da annabi Musa ya zo domin gani da mu wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya tattauna da shi wannan matsayi da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya samu amma Allah ya nufin ya sanar da shi cewa dan abin da fa aka sanar da shi bashi da yawa in ya kwatanta da abin da me bai sani shi yasa ya hada shi tafiya da Khidr alaihi salatu wassalam ka ga karshe idan ka koma su kahf ka karanta wannan shiwar din tattauna wannan ta gudana tsakanin annabi Musa da Khidr alaihi salatu wassalam lalle ka gane ashe lallai! kai inda kake badan-badan dinka daban wata nahiyar ma bata san kana yi ba ilimi fadi ne da shi ke sa Allah ta'ala ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba komai na ilimi ba sai dan kankani kuka kwatanta da abin da Allah ta'ala yake mallaka yan uwa saboda daraja ta ilimi Allah ta'ala bai nemi manzansa ya nemi daɗin komai ba ba ilimi shi ya sa ya ce wa kun ya zidni ilma kuma ko da yaushe ka dinga addu'a kana cewa Allah ka dada min ilimi Allah ka dada min ilimi to ne anan malam yake cewa na farko ilimi to ilimin da ya wajaba a koye shi shi ne ilimin sanin Allah wani hanyoyi ne za ka san waye ubangijinka kuma ta yaya za ka bauta masa ka nemi yardar wannan ilimi ne na wajibi wani baya wa wani akwai ragowar ilmummuka wanda idan mutum bai koye su ba ba zai samu wata tawaya ba ko na kasu a cikin rayuwa wannan koyar su mubahi ne amma ilimin da idan wani ya sani to zai iya wadatar zai iya taimakawa al'umma zai iya taimakawa wanda mu sani ba wannan kuma farko su tsaya ne wasu suna ɗaukewa wasu amma sanin ya za ka bautata wa Allah ba wanda zai ɗauke ma ya za ka ɗayanta Allah ba wanda zai ɗauke maka wane ne Allah ya sunayensa suke ya siffofinsa suke ya za ka roƙi Allah wanda ba wanda zai ɗauke maka don haka irin wannan ilimin wajibi ne ka koye shi amma koma bayan wannan na ilimi ilimin sanin zaman duniya yaya za ka sana'a wannan ya danganta da yanayin da ka samu kanka a ciki amma ba daidai ba ne ilimi na lalura da ake buƙatuwa zuwa gare shi a ce duk al'ummar musulmi su kalmashe hannunsu kowa ya ƙi ta yadda za su cutu ta yadda in sun tashi buƙatuwa zuwa gare shi sai sun nemi wanda ba musulmi ba ko sun nemi wanda ba shi da amana to a nan dukkaninsu sun yi tarayya cikin laifi misali abin da ya shafi ilimin lafiya ilimin likitanci idan ya zanto musulmai su za su zare hannunsu haihuwa za ta zo wa matansu su tura wa waɗanda ba musulmi ba a iya musu komai a kashe su ko a sa musu wata cuta to a nan duka mun haɗu mun yi kuskure amma in aka samu wasu daga cikinmu suka tsaya da shi to sun ɗauke wa ragowar to shine malam ya sun baki dangane da matsalar ilimin da yake yake ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islam min ajli ka san Allah kamar yadda muka yi bayani da duk abin da kuma ke da alaka da Allah Shi ne manzansa sallallahu alaihi wasallam domin sanin Allah kadai baya tsirkar da mutum har sai ya hada da abin da Allah ya hada yasa mai kiran sallah idan yace ashhadu an la ilaha illallah sai yace ashhadu anna muhammadar rasulullah to asalin tushen imani shine al-imanu billah to idan an yi imani da Allah din to akwai kuma abubuwa da za su biyo bayan sa ai waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaƙa ba dukkaninsu bane ba su yarda da Allah Quraishawa sun yarda akwai Allah domin ka kalli irin tambayoyin da alƙur'ani ya gero yake da za ka tambaye su wa ya halitta su za su ce Allah ne da za ka tambaye su wa ya halitta tambaye da ƙasa za su ce maka Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah sun yadda Allah ne aka ce to ya kuka riki kaza da kaza da lata da uzza da manata wanda suke ganin wai wai na macen Allah ne Allah ta suna ganin macen Allahu ne al'uzza suna ganin macen al'aziz ne manata suna ganin ta macen al aka ce ya haka suka ce inna ma hudu, bi yuqarribuna ila Allah zul ai muna bauta musu ne dan su mana tsani wurin Allah to babu tsani tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala direct bawa yake zuwa ga ubangiji na ta hanyar koyarwar manzanninsa معرفة نبيه sanin annabinsa wane ne annabin kuma yaushe ne imani da shi yake kika? menene haƙoƙin wannan annabin domin ba dan shi ba da ba samu kanmu ba a wannan gurin wannan gurbin da muka zauna muna yin wannan aikin na alkhairi shine ya zo da shirya da haskakawa gabaninsa duniya tana cikin duhu dudu ya zo da shiriya ya tseratar da mutane daga bautar mutane zuwa bautar ubangijin mutane shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu ali imran yake cewa واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها tuna ni'imar da Allah ya muku da can ku abokan gaba juna ne ba a ga miki kowa san ransa yake amma sai Allah ya zo ya hada zukatan ku da imani da musulunci da shari'ar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuka wayi gari kuna ƴan uwan juna gabanin wannan kun kasance kuna musu saura irin ku afka ciki amma sai Allah ya tsere da ku da me da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da'awarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi yasa ko da babu wata babu wata aya ko hadisi da za ta nuna maka matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kadai dalilin da ya sa ya zamto shi ne dalilin shiriyar kowanne cikin al'umma wannan kadai ya ishe shi falala domin duk nagartar da kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da lada a kanta duk wani tsoron Allah da kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da lada a kai to ka lissafa daga zuwansa zuwa ƙarshen duniya sannan ma'arifatu dinin islam wannan addinin na musulunci da muka sa a gaba musamman ya yake shi ma wajibi ne domin ba mu da wata fariya da ta musulunci da musuluncin Allah ya ɗaukaka mu kamar yadda sayyidina Umar yake cewa yace da mu kasantattun mutane ne sai Allah ya girmama mu da musulunci ya ce wallahi idan muka tafi muna neman ɗaukaka a wani abu ba a musulunci ba sai Allah ya kasance da mu yan uwa abin da ya same mu al'ummar musulmi kenan a wannan duniya ta yanzu da yawa musulmi sun raina addininsu suna ganin ba daga ciki za su kosani ci gaba ba da shirya suna ganin ci gaba za su kosane shi ne a abin da bature ya zo da shi a tsarin rayuwar bature don haka sai sai musulmai sai suka zamto wato sun zamto taron tsintsiya ba shara sun zamto ba su da wata kima ta a zo a gani wanda bai ita ma yana lakace musu hanci gashi ya yi alƙawari ya ce walan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah madaukakin sarki ba zai taɓa ba da dama ya bar wata sulfa da kafiri ba akan mu to matsalar ita ce yayin da mumini ya bar addininsa to sai Allah ya bashi da kansa wannan shine abin da ya samu musulman duniya ‘yan uwa al'ummar musulmi tattalin arzikin da take da shi inda za ta janye shi da ƙasashen irin America yanzu ka ɗauki kawai arzikin da middle east suke da shi musamman Gulf ƙasashen saudiya Qatar, kuwait madarar duke da da za su janye a wannan ƙasashen da lallai ƙasashen za su shiga tsinkoyi to amma kullum suna da ɗaukar ɗin wannan dukiyar su kuma mutanen nan suna amfani da energy ɗin musulmi suna zuwa kuma suna cutar da musulmi duk inda ka ji ana tashin tashi na su ƙasashen musulmi ne duk inda ka ji an je an haɗa wani faɗa da rigima ta ƙasashen musulmi ne su kuma suna can suna gina kasashen su suna ƙasashe sau da yawa ƙasashen musulmai masu tsohon tarihi sun zama kufai dalika ta ga yadda suriya ta zanto a wannan lokaci dalika ta ga yadda libya ta zanto dalika ta ga yadda iraki ta zanto to me yasa sun kasance mutane? me yasa ba za mu dawo ba mu hankalta me yasa ba za mu haɗa kanmu ba me yasa idan na saba maka ka saba mu sai in dinga ganin cewa kusan da sallarka da rashin sallarka ma duk ɗaya ke a wurina me ya zaki haka me ya sa wani zubin yadda nake kausa wa ƴan uwan musulmi wanda ma ba sa yin sallah suna kubuta daga sharri babu shakka duka wannan zai nuna maka cewa muna da matsala muna da matsala to shi yasa da muka samu kanmu a cikin wannan kasance alhalin alqur'ani ya ba mu labarin cewa rabe-raben kan da yake tsakanin yahudu da nasara ya fi namu Allah ta'ala ya ce ra'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta malam ce, wannan matsala ta farko kenan cewa neman ilimin da ya shafi ma'rifatullah ma'rifatu nabiyillah ma'rifatu dini islam bil adilla wannan ba wanda yake dauke wani to anan wataƙila wani ya tambaya ya ce me yasa malam zai ce ma'rifatu dini islam bil adilla sanin addinin musulunci da dalilai alhalin matsala ce mushma'un alaiha Malamin musulunci da suka ijma'i cewa ami gama garin musulmi wani ma wanda baya karatu baya rubutu ba dole bane sai ya san dalilan matsaloli E, wannan haka ne babu canji ba za ka cewa mutum idan ya shafa kai wanda baya karatu baya rubutu in ya shafa kai sai ya gaya maka dalilin shafar a cikin alƙur'ani ko dalilin shafar a cikin sunna ba haka malam yake nufi ba abinda malam yake nufi shine yana nufin cewa a matsayin na musulmi ka kudurce cewa ka yi imani ka yadda da wannan shari'ar da ta zo da wannan hukunci sawa'un a cikin alƙur'ani ko a cikin hadisi ko da ko ba za ka iya karanto ayar ba ka ce aya kaza ita ce ai kaza ko da ko ba za ka iya karanto hadisi kaza ba ka ce shi yake ai kaza amma dai kamar yadda Allah yake cewa amanna bihi kullum min inda rabbina mun yi imani da shi daga ubangijin yake to abinda malam yake nufi ko mas'ala ta biyu al'amalu bihi to bayan ka san wancan ilimin to ka yi aiki da shi domin amfanin ilimi aiki da shi shedan ma ba jahili bane idan mutum yayi aiki da iliminsa to sai ya zanto yana cikin ahlul ilmi amma idan bai aiki da kansa ba to sai wannan ilimin da ya tara sai ya zanto hujja a kansa Allah ka kiyashe Shi ne wani yake cewa wa وعالما بعلمه لم يعملا معذب بالنار قبل عباد الوثن da masanin da bai aiki da saninsa ba za a fara azabtar da shi gabanin ma azabtar da maguzawa domin ya sani ya tashi ya siffanta da ɗabi'ar yahudawa al-maghdubi alaihi Allah ya fushi da su domin sun sani sun tashi su nasara jahilci ne ya batar da su shine abwalli amma Yahudi ya sani amma ya tashi sai sa kaji da Allah ta'ala ya ambaci manzon Allah sai yake wallahi sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu ya'rifunahu kama ya'rifuna abina'ahum sayyidina abdullahi dan salam radiyallahu anhu yace wallahi ya rasulullah ni kana zuwa na iya gane bayanin ka sama da yadda na san dana sun san shi يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون تسود بيئة كثيرا تسني فتاكي وشين ما يكي أي دليل ‘Yan uwa da yawa yanzu ba jahilci ba ne yake damun al'umma abin da yake damun mu rashin aiki da sani da ta tara da ɗaya unguwa kan kamun ka samu wanda zai iya koya mata arba'una hadis in ka bincika amma yanzu za ka samu wanda za su iya koya maka bukari da yawa to amma aikin kuma a nan in ka zo a nan ji ba ta saboda ne rayuwar mu ta canja ilimi ya koma sho, komai ya koma ana yin don a da ana yin ilimi don neman yardar Allah domin mutum ya kawo wa da kansa jahilci domin ya canja al'ummar da yake ciki ana ganin tasirin ilimi. da rike shi amma abin sai ya koma ado da shi kenan sai muka samu kanmu a cikin gaskanci matsala ta uku malam yace ad-da'watu ilayhi wannan abin da kai aiki da shi ka sani kai aiki da shi to ka yada wannan alkhairu ka kira wani ka zuwa ga wannan domin ba za ka yi farin ciki ba a ce kai kadai ka tsira ka tsira amma ba tare da iyalanka ba ba tare da mahaifiyarka ba ba tare da mahaifinka ba ba tare da 'ya'yanka ba ba tare da makwabtanka ba ba tare da waɗanda kuke aiki da su ba ko kuke sana'a da su shi addinin nan na Allah ne so ake kowa ya shige shi in dai abu gaskiya ne so ake kowa ma ya yi gaskiya domin ya zamto cikin ma abota gaskiya kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku tsoraci Allah ku kasance tare da masu gaskiya matsala ta hudu as-sabr 'ala al wurin yada ilimi ka yi haƙuri da cutar da ka iya samun ka sanadiyar wannan faɗar ilimi domin hanyar annabawa ce shi yasa da yawa tarihi yake tabbatar da cewa mutanen banza ba su fiye yaƙar mutumin kirki ba in dai har zai tsaya da yin kirkin a kan kansa amma mutumin kirkin da zai zo ya ce kaza da aka yi ba daidai ba ne a gyara shine al-muslim to anan za su yaƙe shi da dukkan abin da za su iya da kyawun misali akan wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gabanin a turo shi a matsayin annabi ba wanda yake faɗan wani abu akan su sai alkhairi bal da kansu suke ce masa Muhammadu amin saboda rubon amanarsa ka kalli kissar sake ginin Ka'aba da muka karanta duka mun san ta asira bayan sun soke alhajarul aswad suna ƙoƙarin ya za a mayar ana rikici kowace ƙabila tana ganin ita za ta dora shi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana shigowa dukkanin su suka ce radina bil amin mun yadda muhammadul amin ya yanke rigima to amma lokacin da ya zo ya ce musu ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr anan sai suka ce sha'iru suka ce sahirun kazzab suka ce majnun suka ce mai mahaukaci suka ce matsafi suka ce kaza babu irin jafa'in da basu mai ba alhalin su sun san ba mawaki ba ne domin sun san waka ba haka waka ce sun san ba matsafi ba ne ba haka waka ce domin an yi lokutan da fasaha alƙur'ani da balagarsa da mu'jizarsa ta tirsasa musu suka yi sujjada kamar lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ƙarshen suratul najmi azama ta alqur'ani ta girgiza su ta kama su suka sujjada ba tare da masu sani ba sun san zancen ɗan adam bai isa ya sa ɗan adam ya haka ba sai dai zancen ubangijin ɗan adam to amma tare da haka suka take suka so zuciyarsu malam ya ce wannan maganganun da ya yi maka duka dalilin suratul asr Allah ta'ala ya rantse da al'afu ko dai gamamman zamani lokaci wanda gaba ɗaya duniyar a cikin lokacin take gudana ko kuma keɓantaccen lokaci shine lokacin la'asar wal'afu Allah ya rantse da zamani ko kuma ya rantse da lokacin la'asar lallai duk abin da kaga Allah ya rantsuwa a kai to lallai abin da ake yi rantsuwa a kan nasa ne, sai ya ce innal insana lafi wallahi duk wani duk mutum yana cikin tabewa da asara ko menene yaransa ko menene matsayinsa a rayuwa Ko kowane irin mataki ya taka na rayuwa ko me ya tanada ko me yake tunkawo da shi na yana cikin asara sai Allah subhanahu wata'ala ya zo ya istisna ya yi tokaciya sai ya ce wanda kawai bai afka cikin nan ba domin ya kawo shi bisigatul umum ya ce al-insan wannan alif da lam din a yaren arabiya ta kunshi dukkan wannan adam ko menene jinsinsa ko menene sa, ko menene matsayinsa innal insan kowane irin dan adam lafi khusrin yana cikin tabewa da asara illal ladina amanu amma fa banda wanda suka yi imani kaga sai aka aka cire wanda suka yi imani suka yi imani da me billahi wa nabiyhi wa dinihi suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa suka yi imani da addinin da manzan ya zo da shi waɗannan su ne wanda me ba sa cikin tabewa kaga duk wannan duniyar da tajirai suke kawata suke ginawa suke kokarin kare ta suke abin nan su da tsare-tsaren da suka zo da shi na jari hujja da wane ne duk tabewa ce na fi me yasa tattalin arzikin duniya ya girgiza ko yake girgiza to da dama ba a gina shi a kan gaskiya ba dama tsari ne na jari hujja ko gurguzu ko abin da ya kama da haka wanda tsari ne na san kai tsari ne na zalunci tsari ne na wanda ya samu dama ya danne wancan tsari ne na kawai a'a in za ka zo da wata fa'ida su za a yi da kai yayin da kuma amfanin ka ya kare to ba ka da mahaƙin ka rayu a matsayin ka na ɗan adam shi musulunci ba haka yake kallon dukiya ba a tsarin tattalin arziki shi yana kallon dukiya a matsayin dukiya ta Allah yana yana kallon dukiya a matsayin cewa mutumin da yake mallakar ta wakilin Allah ne shi yasa yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi wa atu min mali llahi alladhi ta ku ciyar daga abin da aka sanya ku wakilci akai ku ba su daga dukiyar Allah wanda ya ba ku a tare da haka kuma sai ya zo ya ce maka waye zai ba wa Allah rance bai ba ce maka mallakar dukiyar ba gaba daya kamar yadda wasu tsare-tsaren suke yi kamar yadda kuma bai mallaka maka dukiyar ba gaba ɗaya kamar yadda wasu suke ganin cewa a dukiya ta kace ka yi abin da ka ga dama da kuma ka nemo ta ta hanyar da ka ga dama ko da wani zai shiga cikin wahala shi yasa a tsarin tattalin arziki na musulunci duk al'ummar musulmin da kaga tana cikin talauci to ba ta bi koyarwar da aka tsara mata ba na tattalin arziki domin da ta ba za a samu bukaci ba domin bayan zakka ta wajibi akwai sadaka akwai kyauta akwai ihsani ina maganar makwabtaka ina maganar kaza ina maganar idan kin dafa abinci ki dada ruwan miyar domin makota su samu kamar yadda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa ɗaya daga cikin matansa ina ma'anar cewa idan za ki bayar kiki lissafa sai Allah ya lissafa miki ladanki duka wannan yan uwa mun shiga wahala saboda ne mun ajiye su a gefe mun ajiye su a gefe wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari ‘yan uwa aiki na gari baya zamtowa aiki na gari har sai ya cika sharaɗi guda biyu a yi shi domin Allah domin neman yardar Allah kuma ya dace da koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Kuma yadda aka tambayi al-Fudayl ibn Iyad aka ce menene ikhlasi yana magana yake Allah baya karba aiki illa idza kana khalisun sawaba sai idan domin Allah aka kuma sai ya zama dai sai aka ce menene menene khalisan ko menene sawab shi khalisan abin da aka yi domin Allah kuma ki kasance an yi shi bisa koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk nagarta aiki duk wahalarsa idan ba a nufi Allah da shi ba to sai Allah ya dawo wa da ni ma'abocinsa shi wannan shi yasa kafiri bai samu nasibi ba a da yawa daga cikin kyautatawa da yake domin wani zai yi ne domin neman suna domin a san shi domin a sani domin kaza to idan kuma ya yi domin Allah to amma kuma bai dace da koyarwa ba aikin Allah ba shi ma sai abin masa kuma yadda hadisin muslim yake man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad doka ce ka'ida ce domin babu wani wanda yake a tsoraci a cikin musulunci sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ka bauta wa Allah yadda ya zo da tsarin bautar idan ka ce bari ka kawo tsarin kanka fahimtar ka to anan sai ka samu matsala ka ce bari ne yadda na ga kowa yana yi to idan wannan kowa yana yi in bai dace da koyarwar ma'aiki ba shi ma sai a samu matsala sannan malam ya ce wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr suka yi wa junansu wasici da riko da gaskiya suka yi juran su wasiki da hakuri a nan wurin kaga idan ka ɗauki illallabi na amanu a nan za ka fitar da wajen cin koyon ilimi wa amilu salihat za ka fitar da aiki da ilimi haka ne sannan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri za ka koyi tawasi bil haqqi da kuma attawafi da sabri wannan ad-da'watu ila ilmi kira zuwa ga ilimi din sannan a ciki din an ce wa tawafu sabri anan kaga akwai magana kuma sabru ala al-azabi da haka kaga matsaloli guda uku sun shiga bayan malam ya ambaci wannan sai ya al-imam shafi'i Allah ya tsansa da rahma ya ce da abin a ce Allah bai saukarwa da bayi wata hujja ba akan wato bai saukar musu da wata hujja ba sai wannan sura to da ta wadatar da su ana yana nufin cewa ya yanke musu hanzari ya bayyana musu hanyar tsira babu abin da ya saura ubangiji madaukakin sarki yake al-imam bukhari Allah ya ji kansa da rahma a cikin littafin mai inganci ya buɗe wani babi yake babun yake a wannan babun zan ambata maka jimillan matsaloli da suke tabbatar da cewa Al'ilmu ilmu qabla al-qawli wal amali cewa ilimi shine ya wajaba a gabatar gabanin kai ne ka furta wata magana ko kuma ka aikata wani aiki daidai da abinda mai ahlari yake wala yahidu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi ma'ana duk maganar da zaka faɗa ta dace da abinda Allah yake so ya yi shi wannan ko ba zai yi ka kawo ta da kanka ba dole sai dai abinci ko ta lissafin Allah haka na idan ka yi wani aiki so idan to ya yi daidai da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me dalili akan cewa ilimi ake fara yi gabanin ai aiki da farko za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zargi waɗanda suka gabatar da wani aikin su gabanin su kan hukunci a wani matakin ko ba zargi ba a'a ya sanya aikin da suka yi gabanin san hukuncin ba shi da wata kima misalin aikin da aka yi ba a san hukuncinsa ba kuma ya sanya shi ba shi da wata kima sun sassa yi na ammaru ɗan yasir babu yallahu an ammaru ya ce tafiya ta kama shi sai janaba ta kama shi ya ce kawai sai ya birgima a ƙasa kamar yadda dabba take birgima da ya zo ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da ka nufi bigire mai tsarki kawai kai haka da hannunka kai duka ɗaya ka karkaɗe shi kai haka ka shafi ka shi kenan kai taimama ana kai sai yau nan burgimar da yake ya sa kansa ba ta da wata kima ba haka aka sa ba a'a ga yadda zai yi ko dan gaba misalin zargi kuma mutanen da suka ba wa ɗan uwansu fatawa a ɗaya daga cikin yakoki da suka tafi janaba ta kama shi kuma an yi yaƙi an fasa masa kai ya ce suka ce ai dole sai kai wanka ai ba wata mafita ba su sauci da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuba ruwa a kansa kuma ya mutu yake qatalu su suka kashe shi qatalahumullah sir da aikin da suka yi Allah ya fushi da su ma mana'ahum an yas'alu me ya hana ba za su tambaya ba in lam ya'lamu tunda ba sani ba fa inna ma shifa'u al-'ayyi ai maganin rashin sani ilimi tambaya to idan ka biyo alqur'ani daga sama dalili na farko ko wajabci na ilimi na farko da Allah ya fara faɗa akan ilimi ne yake fa'lam annahu la ilaha illa fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani me za ka sani babu wanda ya cancanta a bautata mai da gaskiya sai Allah kaga sai aka gabatar da ilimi akan aiki dan haka haka ya kamata ya zama cewa mutum ya fara neman ilimi gabanin ya aiki tafsir li dhanbi sannan sai aka ambaci istighfar aiki sai zo bayan ilimi malam yake fa bada bil ilmi qabla al qawl wal amal to a ɗan yi ma haƙuri kaɗan zan ja karatun tun da mun ce kamata ya a zama biyu ma karanta wannan abin nan na san lokaci ya taho ko اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ما لم يكن تسلي Allah ya yi kanka da rahma ya waje ga kowane musulmi da musulma namiji da mace domin a matsaloli na imani ba a fayyacewa ba a bambancewa tsakanin namiji da mace <coughs> yadda namiji yake da haƙƙi <coughs> yake da haƙƙi a ba shi ilimi to mace ma tana da haƙƙi ita ma a ba ta ilimi hasali ma ka iya cewa wani zubin ma matan sun kuma mazan bukata domin mata su ne suke tarbiyyanta al'umma su ne iyayen al'umma duk sa'an da aka basu cikin jahilci to sai ya zanto sun tarbiyyantar da al'umma akan jahilci idan ku aka ba su ilimi aka ba su tarbiyya to sai su samar da ne al'umma nagartacciya domin ita uwa tamkar makaranta ce idan ka tanaji duk abin da ya ka tanada duk abin da makaranta take bukata da kulawa da manhaja da lafiyayyun malamai da wuri mafi dacewa wadda za a koyar to sai ka ga yayin da ka sa ɗanka ko ka sa ɗalibi sai ka ga me yana ta tsotsar ilimi sai ka ga ɗan ƙanƙanin lokaci masha Allah amma idan aka samu matsala ko a manhajar ko a malaman ko a tsarin inda location din inda makarantar take bata dace ba wuri ba ne wanda yake conducive ba zai iya wato akwai hayaniya ko abin da ya kama da haka to kenan daga nan kuma sai ka ga. kana ta asarar kudin makaranta kana ta biyan kudin makaranta amma ba ka gani ba ka gani tasirin wani abin da take to haka ita ma mace dan haka wurin matsaloli na imani in Allah ya ce ya ayyu na amana to asali wannan umarni ne ga namiji da mace ba wani dalili da yake fayyacewa a ce wannan ba mata ko a ce wannan maza ne sai akwai in an samu wata hujja da za ta ce a wannan ta banci ma ta banci abin nan a mata ko wannan ta banci wannan misali matsalolin idda da istibradi ya aka muka gane cewa mata ne kadai za su saboda alqur'ani akan su kawai yayi magana ya bayyana baro baro cewa su ne za su yi abu ne domin ita da istibra'i ana yin sai don don kubutar mahaifa ba a so ba ta shiga gidan wani da ɗan wani ba a so a samu ikhtilaful ansab cuɗanyewa ko cakudar mai nasaba an gane wannan to shi yasa yake da musulmi da musulma shi yasa ba daidai bane abinda za ka ga sau da yawa za mu auri 'ya'yan mutane amma matanmu ne kuma muna so su mana biyayya amma ba ma ba su gudunmawa wurin ilimi ta yadda kai kana fita kullum kana daɗa fahimtar rayuwa kana yin gwagwarmaya kullum ana samun tazara tsakaninka da iyalinka kullum ana samun tazara tsakaninka da iyalinka kana daɗa samun gogewa a cikin rayuwa sai a zo lokacin da ba ka iya jure kurakuran da za ta yi maka domin ita tana yin abu ne iya fahimtar kai kuma kana ganin ba haka ya kamata ce ko ka dora ta akan hanyar da za ta yi abin da ya dace abin su ilimi a ba su tarbiyya ta yadda fahimtar za ta dinga yin kutaki sai ka ko da wata matsaya za ku ɗauka akan wani abu sai ka ga yadda kake kokarin ka gano ka ka gano illar ita ma ko da bata kai ka ganowa ba amma dai fahimtar za ta kusa da wannan fahimtar ta to sai ka ga ana samun fahimtar juna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana muhimmancin wannan har lokaci ya ware wa mata matar na abdullahi dan masu ta zo ta ce ghalabana alaikar rijal maza duk sun kwace mana kai sun yi galaba a kanmu mu ma ka sanya mana wani lokaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da sauƙi. yana amsa kira idan an masa matsawar ba saban Allah bane sai ya ce to shikenan ku ta lokaci a haɗu a gidan wani aka tara su kuma ya zo ya yi musu wa'azi ya koyar da su ya karantar da su yan uwa lallai ya kamata mu lura mu ga cewa iyalanmu da muke zaune da su mun ba su wani nasibi wani kaso na karatu musamman a lokuta yanzu irin wayannan da abubuwa suka datse yin sauki za a iya jin karatu a waya za a iya jin karatu a kaza lallai kada mu raba mu da iyalan mu da koyan ilimi domin kusan kace yadda zamani yake damalmalewa yadda ake samun kazanta mai dalili da mara dalili to iya abin da zai taimaka maka bayan jajircewa da addu'a shine wannan karatun da za su dinga malam ya ce <clears throat> matsala ta farko cewa Allah ta'ala ya halice mu ya azurta mu bai ban mu sasakai ba ya turo mana manzo wannan manzan duk wanda ya mai ɗa'a? to zai shiga aljanna ka kalli yadda ya abin nan sai ya amfani da siga ta mazi yi amfani da siga ta ta mudari sai ya ce da halin janna a arabiya wannan yana da ma'ana ma'anarsa shine saboda a nuna maka kamar ma an riga an yi an gama ne wannan iktibasi ne daga hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya min da'a kawai ya ma shiga aljanna wanda kuma ya ƙi min da'a to ba zai shiga aljanna ba yace to wanda ya saba mai kuma zai shiga wuta yace hujja akan wannan maganar ubangiji madaukakin sarki yana cewa hakika mun aiko ka hakika mun turo muku manzo mai shaida a kanku ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai shaida akan al'ummarsa shaida dangane da aikin alkhairin da suka aikata shaida akan kuma abin da suka yi mara kyau ya ba da alamomi kuma wani ya ce wato ya zai iya ganewa alhalin ya rigaye mu ya gabace mu ya faɗa a cikin hadisi ya ce inna ummati يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء الأمة ذات زورا للتاشر القيامة ذاك قبو أنسنا نا الولاء سنة والكيا سنة حسكي شيني أبو هريرة wanda ya rawaito hadisin Allah ya ƙara masa yadda yace wanda yake so ya tsawaita haskensa to ya tsawaita me wanke gabobin alwalarsa ijtihadi ne nasa malamai ba mai muwafaqa ba da aka yi ya tashi wanke hannunsa sai ya wanke ya hammata amma inda mutane a wurin baya yi saboda sahabbai ne mai inkari in zai wanke kafarsa sai ya wanke har saman kaurinsa radiyallahu an saboda ni yana ganin ya kamata a ce gobe alkiyama haskensa ya yawaita haskensa ya yawaita to kaga wannan ɗaya ne daga cikin alamomin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai gane wannan uwa uba ko babu wani nafsi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin suratul nisa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد تو يايا نمر إن شأن زي كسرتي إذا ما كزوا قوة الأمة دنيي شيدا أكد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كيف ما كزوا كي ذاك شيدا أكد وأنا yake kamar yadda muka tura وفرعون tura wa النبي هارون النبي موسى عليه الصلاة والسلام. wanda a tare da shi kuma dan uwansa harun Allah ya amma sai dai fir'aun sai ya saba wa manzo din domin ya ce masa matsafi ne ya ce kawai zaburarre ne ya ce kawai ya rasa aikin yi ne yazo yana abin nan ya saba masa sai Allah ya danke shi da mukadda bai iya ya kwace ba mas'ala ta biyu أن Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati Allah maɗaukakin sarki baya yadda a daidaita shi da wani a wurin bauta bauta ɗin nan da ake magana ‘yan uwana masu albarka haƙƙi ne na Allah domin Allah shi ne mahalicci to ba yadda za a yi ga bautawa wanda bai yi halitta shi yasa za ka ji Allah sai ya ƙalubalanci kafirai na ƙuraisha da suka riƙi wani abu ba Allah maɗaukakin sarki ba a matsayin abin bauta sai ya ce yanzu kaza din da kuke amfani da shi ku kalice shi ko mu ne a fara'aikum Allah alladhi tashrabun ba ku ga ruwan da kuke sha ba antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun ku ka saukar da shi daga girgije ko mu ne a fara'aikum an-nar allati turun shin ba ku ga wutar da kuke rurawa ba a antum ansha'tum shajarata am nahnu al-munshi'un ku ne kuka fitar da bishiyar ko mu ne afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun yanzu wanda yake iya halitta zai daidaita da wanda baya iya halitta me yasa ba kwa iya tunawa ma'ana Allah yana ce mana kenan wanda ya cancanta a bautata mai shine wanda zai iya halitta amma wanda duk batsarsa da cikarsa da isarsa amma bai kai ya samu fawar da zai halitta ba to wannan ba zai zama abin bauta an gane wannan to daidaitawa nan ana magana akan abin da kawai Allah ne zai iya amma abin da wani Allah zai iya yi to in ka neme shi a wurin wani Allah baka da matsala Sani yanzu ka ce da Allah mi komin wannan roba ta ruwa sai in ta maka babu matsala domin me wani Allah zai yi wannan amma ana magana akan abin da ke hususiyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala waye yake ba da haihuwa waye yake ba da arziki wannan Allah ne kadai in duniya da lahira za su haɗu akan sai sun baka ɗa kuma Allah bai rubuta za ka samu ba ba za ka samu haka na arziki domin taskarta ce duka a hannunsa suke yana ba wanda ya so kuma ya hana wanda ya so ko yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ya ba wanda ya so arziki sai kuma ya karbe kuma albasitul qabid basit ya bude yalwata wa wani ya ba da mulki ya cizge shi daga wajen wanda ya so fil mulka man tasha tanzi'ul mulka man tasha to ana nufin khususiyar ubangiji yace in dai har lamarin bauta ne la malakun muqarrabun ko da mala'ika ne makusanci to ba za ka roƙe shi ba ba za ka nemi ya maka wannan abun ba domin shi ma bawan Allah ne domin ƙarshe dai in ka ɗauki ayan nan ta cikin suratu Taha da yake da Allah ta'ala yake cewa in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abida duk wani abu da yake cikin sammai da ƙasai to ko ya ko ya so fa sai dai ya zama bawan Allah ibada kashi biyu ce akwai ibadatu ta'a da ibadatu taskhir har kafiri da yake rayuwa a wannan duniyar amma baya sallah baya la ilaha illallah bawan Allah ne domin Allah ta'ala shine ya halicce shi shine ya bashi aran lokaci ya bashi iskar da yake shaƙa, ya bashi arziki ya bashi dama ƙasar da Allah ya halitta yake taka ta ba tare da Allah ya ce ƙasar ta barke ba ya shiga ciki da ya ga dama sai ya hana shi rayuwa ba da haka duk wani abu da ka gani bawan Allah ne wala nabiyyun mursalun ko kuma wani annabi mursali tare da cikarsa shi ma ba za a bautata mai ba ba za a nemi ya yi abin da Allah kaɗai ne zai yi shi ba shi yasa ka kalli annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya kalubalance shi ko zai kalubalance shi ranar gobe alkiyama ce a an qulta lin nas ittakhizuni wa ila ilahayn min dunillah kai ne ce a rike ka kai da mahaifiyarka ababan bauta koma bayan Allah Allah ta'ala ya san ba shi bane amma domin me ya yanke hujja ga waɗanda suka riƙe shi suke imani da trinity ɗayan uku suke cewa salisu talata annabi isa alaihi salatu wasalam cikin ladabi bai ce a'a ba domin ya koya mana al'adabu ma Allah cewa Allah ma in za a yi magana shi da shi akwai yadda ake yi shi haka ma manzan Allah haka na wani haka na wani sai ce subhanak sarki ya tabbata gare ka daga nan ya rushe duk abin da aka yi duk wanda ya bautata mai ko ya bautata wasa idan ya taƙaita a subhanaka din nan ya rushe duk abin da aka domin ma'anar subhanaka cewa duk abin da aka danganta maka wanda kawo finta gabarinsa ka ɗaukaka gabarinsa ba ka da ɗa ba ka da jika ba ka da mata ba ka buƙatar su to wanda ya raba maka shi ya raba maka su ne bisa ga zalunci ba ka da buƙatar su subhanaka sarki ya tabbata gare ka yace ma ya kunu li an aqula ma laysa bil haqq ni ban isa faɗa abin da ban cancance shi ba har yanzu bai ce a'a ba yace ma ya kunu li an aqula ma laysa bil haqq ya ƙara faɗan magana ta uku yace in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah idan ni na faɗa ka sani yace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi domin ka san abin da na ɓoye ba ban san abin da ka ɓoye ba ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi sai ce innaka anta allamul ghuyub kai ne mai karin sani mai cikakken sanin duk abin da ya buya sannan sai ya ɗora magana ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bi wallahi ban gaya musu komai ba sai abin da kai mun umarni da shi kai ka ce Allah ya tambaye shi me ne masa umarni da shi sai ya ce me illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbukum ku bautata wa Allah ubangiji na Arrab sai ya amfani da wannan lafazin rabb me yasa bai amfani da wani lafazin ba a wurin sai wannan saboda idan a tsarin yaren arabiya in ya kawo lafazin a wurin to ba zai dace da wurin ba domin arab yana nufin mai raino mai kula ma'ana ni din ai ban isa a bautata min ba domin ba ni ne nake da kaina ba ni ne mai kula da kaina ba kula yake da ni shine ya halitta yake bani abinci ya sauƙaƙe mana iska muke shaƙatta subhanallah yan uwa ka kalli mai asma mana Allah ta'ala tashi ɗaya sai ya kame ni sai ya kame iskar sai mutum ya kasa ne ya kasa numfashi sai kaga sai an kawo agajin gaggawa wannan ya isa ka tuna irin ni'imar da kake ciki cewa ga iskar tana nan yanzu iskar nan kana jin da siyanta za a yi da muna ina ai ta yadda ta yi saboda akwai da yawa za su wata mai wukar su amma ga ta nan free of charge ba a ta jaka komai haka ake ake ake ake shan subhanallah an gani yace to har ma annabawa din kaga annabi Isa alayhi salatu wasalam karshe baranta kansa daga wannan domin shi ma bawan Allah tare da cewa yana cikin gaba gaba masu matsayi masu daraja wanda Allah ta'ala ya ɗaukaka su to kai ka ce anan malam ƙa'ida yake ba mu cewa cewa aqidar musulunci cewa Allah ba shi da na biyu Allah ba shi da wanda yake tarayya da shi a wurin kambama da isa matsala ta bautan nan haƙƙinsa ne shi shi kaɗai koma bayansa bayan Allah to amma a bayan Allah matsayi matsayi ne matsayi matsayi ne kamar yadda Allah ta'ala ya buga mana tsari a rayuwar yanzu kai a gidanku ka san ba ɗaya kake da baban kawo a unguwarku ka san akwai mai unguwa ka san akwai wani ma'ana a tsarin rayuwa ma Allah ya sanya abun mataki mataki to Allah subhanahu ta'ala ya sanya akwai akwai salihan bayi akwai shahidai akwai waliyan Allah madaukakin sarki akwai annabawa akwai mursalai a cikin annabawa din ma da mursalai akwai ulul azmi minar rusuli wanda suke su ne masu girma a cikin ulul azmi minar rusuli din ma akwai na gaba gaba kololuwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ta'ala ya sanya abubuwa yace dalili akan wannan faɗin Allah ta'ala da yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada lallai dukkanin masallatai mallakar Allah ne to kada ku kawo Allah duka masallatai mallaki ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka kada a haɗa bautar wani Allah da Allah a wurin an ambaci masallaci sai aka ce amma mallakin Allah ne domin me Allah ne ya umarni a tsaye da shi don haka masallaci bai kamata masallaci ya zamto wurin huce haushi ba wurin zagin mutane bai kamata masallaci ya zamto wurin cin mutuncin wani ba bai kamata masallaci ya zamto ko mimbarin masallaci ya zama mimbarin siyasa ba bai kamata masallaci ya zamto wurin bayanin mutum ya bayanin wani ra'ayinsa ba haramun ne kai bayanin komai a masallaci sai abin da Allah da manzon su sai bayanin addinin Allah masallaci tushen sa tushen haɗin kai saboda muhimmancin sa shi yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa da ya hijira ya zo garin Madina bayan ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari abu na farko da ya shi ne al-mu'akha ya kulla ƴan uwantaka tsakanin ƴan uwa saboda sai na zo kusa da kai ka zo kusa da ni sai na fahimce ka ka fahimce ni sannan za mu iya haɗuwa mu gina na abin arziki a cikin rayuwa sannan za mu iya haɗuwa mu gina rayuwa, mu gina unguwarmu mu gina garinmu sannan sai ya dasa masallaci abu na biyu da ya shine ya dasa masallaci wannan masallacin yana da sako da yake isarwa ba kawai haɗuwa ake a sallah ba a tashi masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam makaranta jami'a ce Anan nan ya sassaka irin sayyidina Umar irin sayyidina Abu Hurairah ya sassaka bayi da suka fito suka isar da sakon Allah a duniya a nan aka yi sulhun aure ya daura aure a nan aka musuluntar da mutane kai wani zubin ma ya zama bariki a nan ne ake shirya maya za a je a yaƙi a nan ne ake tattaunawa duk wata matsala da ta shafi al'umma a nan ake warware haka ya kamata masallaci ya zanto alƙibla a kowace unguwa mu a tsarin musulunci muna da tanadin da ba wani addini da yake nishi. to amma yayin da al'ummar musulmai suka yi suka shafo lakin bangaro da wannan suke mai wani kallo ta wani ta wani haka guda ɗaya to sai ka ga ba su ci gajiyar abun ba yadda ya dace ya za a ce a cikin kewayen masallaci a ce wani yana cikin damuwa amma masallacin da yake kewaye da nan sun kasa masa wani abu yaya masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake misali kai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in aka yi sallar isha sai ce kai waye ke da abincin mutum uku waye ke da abincin mutum uku wannan zai ce ni na mutum biyu sai ce ku tafi ko uku domin ne litnaini kafi salata abincin mutum biyu zai ishi mutum uku kai ku nawa ne wannan yake zan ɗauki mutum biyar ce ku tafi da mutum shida ba wanda zai kwana da yunwa ana ana so a ce shi musulunci addini ne da rayuwa kuma haka ya kamata na fahimce shi haka ya kamata ka fahimce shi ba kawai na zo na yi sallah ba a nan da tafi domin yi sallah shi kenan mai dan na yake ciki ban sani ba mai makwacin na yake ciki ban sani in muka gyara wannan sai ka gyara ƴaƴanmu Allah ya sanya musu albarka in muka dasa wannan harsashi, sai daga sun taso suna son juna su suna taimakon juna wannan irin wannan ɗabi'ar ita ce ta sa musulunci da ya sauka a wurare da dama musamman afirka ba wanda aka yaka a a kyawun a aka gani aka yi da yawa orientalist al-mustashriqun a rubuce rubucen su suna kokarin su ce musulunci yana so ya yaki mutane ya farlanta musu shi ya da dole da da yaƙi da wani ba gaskiya bane a karanta tarihi tarihi yana tabbatar da wurare da dama saboda kyawun ɗabi'un musulmin farko da zaman lafiyarsu da harka ta arziki da mutunci sai da yawa al'ummatan da aka dinga sauka a tare da su sai suka dinga ganin abin sha'awa suka dinga ganin ya kamata a ce su ma sun yi musulunci matsala ta karshe a gurguje don ga lokaci ya taho yake cewa duk wanda ya yi wa manzon Allah da'a ya ɗayanta Allah maɗaukakin sarki to bai kamata kuma ya ɗauki soyayyarsa ba ya ɗauki soyayyarsa da goyon bayansa ga wanda yake maƙiyin Allah maƙiyin manzon Allah maƙiyin addinin Allah wannan dole ne musulmi ya zanto da haka cewa wani ina ƙaunarsa ina goyon bayansa ina yin sa domin mutumin arziki domin yana goyon bayan gaskiya wanan nan da ba na yin sa me yasa ba na yin sa ba dan ra'ayinsa ya saba da nawa ba a'a sai dan na fahimci baya san gaskiya ka kishi saboda kin gaskiyarsa domin ita gaskiyar nan a duk inda take to nan ake bi ko da wanda yake tattare da gaskiyar ba baka da ra'ayinsa amma gaskiyar ita ta cancanta ita kadai a bita yake cewa ko da kuwa wannan din mafi kusaki ne zuwa gare ka yace baka ji ba Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa ba za ka taɓa samu mutanen da suka yi imani ingantacce da Allah da manzansa ba kuma ka samu suna nuna goyon bayansu suna nuna taimakonsu ga wanda ya fito na fito da Allah da manzo ko da ku iyayensu ne ko da ƴaƴansu ne ko da ƴan uwansu ne ko da danginsu ne ai wanda suka fanta da wannan abin da aka faɗa su ne waɗanda Allah ya zaunar da ya halicci ya tabbatar da imani a cikin zukatansu kuma ya karfafe su da wani ruhi da gare shi kuma ya yi musu alkawarin zai shigar da su aljannatai wanda koramu ke gudana ta ƙarƙashinsu za su dawwama a ciki Allah ya yarda da su sun yarda da shi waɗannan da aka ambata lallai su ne rundunar Allah lallai su ne masu goyon bayan Allah lallai masu goyon bayan Allah su ne wanda suka rahota. Allah ta'ala ya samu a cikin masu goyon bayan Allah madaukakin sarki Abin da na faɗa daidai Allah ya amfanar da mu kuskuren da ne Allah ta'ala ya mun abuwa ya fahimtar da mu daidai Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu eh, إن قدمتها وبهذا القدر الكفاية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'a emanet olun.